أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا قاطع لما وصل ولا واصل لما قطع فبحكمته وقع الضرر وبرحمته نفع أحمده على جميع أفعاله وأشكره على وافي إفضاله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحكم ما شرع وأبدع ما صنع وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى على جميع المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته mun وعلى wa Allah madaukakin sarki wadda cikin ni'imansa ya sanya mu rayayu wannan yammaci ne albarka ci gaba cikin karatun littafin waqful jana addani sharhi na muqaddima ibnu abi zaid al da fatan Allah madaukakin sarki mana jagora muna kan karatu wadda malam ya yi maka rakami da 21 yana kan mana bayani akan wa'anda suka kawo wata sabuwar akida cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mafi yawa sun kafurta a bayansa kuma za hana su sha daga cikin tafki annabi sallallahu alaihi wasallam kuma za ka yi kyauta malam yana cikin rabbi a kan wannan ra'ayi domin tsaya inda yake وبناء عليه قال akan abin da ya gabata wadda muka faɗi ya ce كيف تجعلون للصحابة ميزة وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينجو منهم إلا القليل ميزة في وتميزة وتا muhimmanci a kan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam bayan annabi sallallahu ya ce babu wanda zai tsira cikin su sai kaɗan wa annal baqiya ta yuqaduna ila ila nar sai cewa sauransu za kai su ne zuwa wuta wa وقال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم sannan ya ce kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba da labari annahu la yanzu min ashabi yawm al qiyamati illa qalil cewa babu wanda zai tsira daga cikin sahabbansa a ranar tashi kiyama sai kaɗan mislu hamalin ni'am kamar rakumi wanda aka wofintar da ita a daji kama tabata fi sahihin bukhari kitabun rafa kamar yadda ya tabbata a cikin littafin bukhari littafin rafa wannan shi ne zancen wannan mutumin da yake wa za ta jibin ala rasuli tari sallallahu alaihi wa sallam wannan ƙarya ne aka wa mahaifin allah sallallahu alaihi wa sallam فإنه لم يخبر أن أصحابه لم ينجو منهم إلا القليل. بباد لا بارين babu wanda za su tsira cikin sahabbansa sai kaɗan wada anna hadha alladhi waqa min al-maliki hasala khata'an la amda ce wata fila abin da ya faru daga wajen malamin nan yana yiwa kuskure ne ko kuwa ya yi shi da gangan واما ما جاء في بعض الأحاديث من أنه يزاد عن حوضه أناس من أصحابه أما أبن به نسكن وسؤال كي سوى ذا ميد وسبايا قبل تبكي النبي صلى الله عليه وسلم لدى كل صحابة وأنه يقول سوى ما الله صلى الله عليه وسلم كيف أصحابي أصحابي, أصحابي. أي صحبينان صحبينان صحبينان وفي بعض الفاظ هو ثلاثة دين حديث أصيحابي أصيحابي لتصغير فيقال سعت إن لا تدري ما أحدث بعدك كيف بكتم منين عبدنا كفارة أبايا كبار معناه ودبايا تهيئة ديني wato kirkiro ta ya zama bid'a wanda suke yi fa huwa mahmulun ala al-qibla wannan magana yana fassara cewa wayanda ake nufi mutane kaɗan ne allati irtaddat minhum ba'da wafati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda wasu su sun yi ridda bayan مصور النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوا في ردتهم على أيدي الجيوش المضطة كما أكا يا جيسو أعلم رسول السجوتي وتا عبد يتنكسو التي بعثها أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولد سيدنا أبو بكر يأيكا لو النور دون السجوتي kamar yadda muka gaya mana bayan mutuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam wasu cikinsu sun hana sun ce ba za su ba da zakka ba domin Allah ya ce kullum amwalihim sadaqa Allah ya ya ya kusantar da zancen wa annabi ka karba cikin dukiyan su sadaka shi ne zakka suka ce tun da zamu annabi yanzu tun da babu annabi yanzu to babu kuma wani tun da ba ma yake Allah yanzu babu wanda zai karba wannan sadaka domin annabi aka ce masa ya karba yanzu ya rasu da aka su ba za su ba da zakka ba sai sayidina abubakar ya za aka aka yake su sai sun dawo kan addinin Allah da wasu wayanda suka mutuwa wannan yaki su ne Allah mal'anin fasar da yake ishara cewa za mai da su baya a ranar takin kiyama gabarin tafkin annabi sallallahu alaihi sallam domin ne bayan annabi sallallahu alaihi sallam ya bar duniya sun kirkiro wata ra'ayi wanda ya bambanta da jama'an musulmai وأقول إذا كان مصير أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النار إذا يكتنتي ما في يوم سابق النبي صلى الله عليه وسلم <coughs> متازاته كما يدعو أن مسلم wannan وأنه لا ينجو منهم إلا القليل كما باب ولا زي سيراتي تنسو سيكا أن مثل حمل النعم كمر راكمي وندا كوفين تدشي أدادي بزعم هذا الزاعم كما يدى ولا مسلم يجي رايع وعلى فليت شعري ما هو المصير الذي يفكر به المالكي لنفسه yace idan sabon halitta sallah za su kasance haka shi wannan mutumin da ya yi wannan magana a wannan zamani me yake tunani wa kansa yana tunani wa kansa sai cewa shi zai shiga aljanna idan uwaye can ba su shiga ba shi zai kai su domin shi ne ka za a dina albashi wanda bisa sama ba wa ruwa wa'annan wanda yake za su ɗauka ta bakin su daga wurinsu addini ya ita gare su wanda yake yi yake tsammani cewa shi zai shiga a aljanna wa'annan kuma za su ɗauka نسأل الله السلامة والعافية والعوذ بالله من الإسلام ما لا يتي هنا روحون ألا أمين وكما زمن لا لافية كما منا كان منا لمن كان يسعى tozarta wanda ko ya tozartar da wasu Allah zai tozartar da shi musamman ma ya kasance babu wanda za ka tozarta sai kafin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah madaukakin sarki ya zabe su ne wa annabinsa بل إن الصحبة الشرعية بزعم البالكي لم تحصل إلا للمهاجرين والأنصار قبل صلح حديبية shi wannan mutum ya ce sahabbanci wanda ya dace da shari'a kamar yadda mutumin nan yake zato ya ce kawai su muhajirai da kuma ansar waɗanda suka musulunta kafin sulhun jayyiya su ne kawai sahabbai amma wanda suka musulunta bayan sulhun sulhun jayyiya su kuma ba sahabbai ba ne ومن بعدهم ليسوا من الصحابة بزعمهم وين سكزوا أبايانسوا su wayannan ba sahabbai bane kamar yadda yake rayawa وعلى هذا فإن قوله إنه لا ينجو من الصحابة إلا القليل مثل هامل النعم cewa babu wanda zai tsira cikin sahabbai sai kaɗan kamar rakumai wanda aka wofintar da su a daji وأن البقية يوقظون إلى النار سوى ثورة ذات كيس مثالي يقول المراد به الصحابة الذين كانوا قبل الحديبية أبين ليس لكي دين shi ne sahabbai مسلم suka musulunta فإذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم خيرة هذه الأمة خير هذه الأمة wanda su zababbu ne na wannan al'umma la yaslamuna minan na ba za su iya su kubuta daga wuta ba famanin alladhi ya alladhi yaslam ha. to wane ne zai kubuta idan su ba su kubuta ba waye kuma zai kubuta mu ne wanda kullum a cikin sako muke ko ko wa'annan wanda suka yi jihadi suka yada addinin duniya sansani su ne za su dawwama abuta ko kuma za mu kasance a ina shi ne maganar ina zai kasance bal إن اليهود والنصارى لم يقولوا في أصحاب موسى وعيسى مثل هذه المقالة القبيحة معنى يتي للي ko yahudawa da nasara ba su faɗi irin wannan ba ga sahabban annabi musa da annabi isa ko su ɗin ma ba su faɗi irin wannan ga sahabban annabi su ba wannan zance ne nuna wa ana bayyana lana min su alladhi waqa'a fihi maliki wannan shi zai bayyana mana ko koruwan mummunan mutumin nan wanda ake ce da kimani da kuma kuskure wanda ya fada wa inna man yasma aw yattali ala kalamihi min sahaba duk wanda zai yi maganganunsa a kan sahabbai ko zai karanta maganganun da ya yi a kan sahabbai ya buhu bi akli zai iya ya yi tunanin cewa ba shi da hankali watakila ya bugu da hauka أو يستدل به على منتهى قبته وحفظه على خير هذه الأمة kuwa. maganganunka nan zai zama dalili wanda yake nuna cewa mutumin nan zuciyarsa da kuma kulli wanda yake wa siyayyen wannan al'umma ba mai kyau ba ne لا سيما زعمه ان العباس بن عبد المطلب وابنه عبد الله رضي الله عنهما ليس من الصحابه مسمى زتونتا wanda yake raya cewa abbas babba annabi sallallahu alaihi wasallam dan abdul muttalib da kuma dan shi abdullah hibrul umma tawaddal al umma su ba sahabbai bane وزعموا أن أكثر الصحابة إلا قليلا منهم مثل همل النعم يقضون إلى النار وكما تتونسى سوى مصر يوى لكتشين صحابي sai kaɗan kawai za a kai shi وأيضا إذا كان أكثر الصحابة إلا قليلا منهم يؤخذون إلى النار في زعمه في زعم هذا الزعيم إذا يكتن شيء قبل يده في فتح حكمني ما في يوم صحابي في كأن كوي ما في يوم سوء لا كيس مثالي مع أن الكتاب والسنة لم تصل إليه إلى هذه الأمة إلا عن طريق الصحابة duk da cewa ƙur'ani da kanta sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kanta bai isa ga wannan al'umma ba sai ta hanyar su لأنهم واسطة بين الناس وبين الرسول domin suna ne matsakaici tsakanin annabi da mu su suka karbo ƙur'anin ma su suka karbo sunna ma su suka karbo فأي حق وهدى يكون بأيدي المسلمين تو ولتنتنت قوة وتشريع wanda zai sa yana wajen sauran musulmai su kuma ba su samu ba har ya kasance mafi yawan shi wuta za ta yi fa innal qadha fi naqid qadhun fil ku? zargin mai karban labari kamar zargin labari mutumin da ya kawo labari za ka zarge shi labarin kamar zarge shi misali mutum ya zo ya ce wai kaza ya faru a aiki sai ana zarge shi cewa wannan mutum fa ba shi da hankali labarin sa karba za yi so labarin sa ba kamar labarin mara hankali ne don haka wayanda suka karbo alkur'ani suka karbo sunnan manzon Allah sallallahu alaihi Sallam zuwa gare mu idan aka ce su kafirai ne mu kuma da me za mu yi aiki mu zama musulmai tunda su ne suka kawo قال أبو زرعة الرازي المتوفى سنة 264 أبو زرعة الرازي wanda ya rasu shekara 264 bayan jira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ra'aita ar-rajula ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه في البيت إذا كجولي مسلم ينا ولا كنت ليه دكتور صحاب النبي صلى الله عليه وسلم yana zagin su to kasancewa shi zindiki zindiki shi ne wanda ba shi da addini shi ne zindiki kasancewa shi zindiki ba za ka kira shi ba yahudai ba ba za ka kira shi nasara ba ko addini za su وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لنا حقه wal qur'anu haqq domin manzon Allah sallallahu wa sallam a wurin mu gaskiya ne qur'anin ma wanda ya zo da shi daga Allah gaskiya ne wa inna ma adda ilaina hadha al qur'an was sunan ashabu rasulillahi sallallahu alaihi suka zo mana da wannan qur'ani da sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su ne wa'annan sahabban wanda aka ce sun yi rida wa inda ma yuriduna an yajra'u shuhudana liyubtilu alkitaba wa sunna manufansu da wannan mataki dama littafin Allah da sunna din sakallar suka bisa da suka gancewa idan ita da kanta za su fuskanta ba za su samu nasara ba bari su fara sanya shakka cikin zukatan mutane game da waɗanda suka zo ne idan an riga an ci nasara an zargi wa'ancan ba yadda da su ba kagan ba za a yadda da abin da suka zo da su ba wannan shi ne manufansu dama ƙur'anin ne da kuma sunan manzo Allah shi ne manufansu sai suka ji ta wani hanya daban cewa idan suka sanya shakka cikin mutane game da sahabbai wanda kuma ta hanyar su ne zo to a nan ne za su kifa mu nasara da wuri wal jar'u bihim aula sai suna ganin cewa su zargi wa'incan ya fi akan sun zargi qur'ani da sunna domin wayanda suka gabace su sun yi ba samu nasara ba وهم بنادقة لو أكسوا بالبيكين باسد عديم لو ما نمي يكاوى تكني الكفاية للقصيم البغدادي لتاد الكفاية لا قصيم البغدادي يكاوى شاكي وتأكشف أباقي له أخرى التي اشتمل عليها كتابه القراءة في كتب العقائد yace sha Allah Allah ya so shi zai sake fito da karyar rayinsa wanda yayi wanda yake kunshe a cikin wani littafinsa wanda yake cewa qira'atu fi kutubil hadith a aqaid wa ashabuha sha Allah ta'ala fi kitabi yake kuma zan rushe duk dalilanka gaba ɗaya in Allah ya so a cikin littafi na انتصار لأهل السنة والحديث في رد أبابيل حسن ذلك taimako wa ahli sunna da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wajen maida ƙaryarayi wanda hakan albari ya yi wannan shine malamin da ya kawo game da wannan abin duka magizancen da ya zo da shi shine mene haudin nabi sallallahu alaihi wa sallam tafkin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ba to 22 abu zaid al-qirawani a cikin risala yake wa annal imana qawlun bil lisan wa ikhlasun bil qalb wa amalun يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها فيكون فيها النقص وبها الزيادة ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل ولا قول العمل قول وعمل إلا بالنية ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة ابن أبي زيد yana cewa kuma ka san cewa lallai imani zance ne da harshe wa ikhlasu bil qalb da kuma ikhlasu da zuciya wa amalu bil jawari da kuma aiki da gabbai idan ka ce ka yi imani ka faɗa da bakinka to dole ne dukiyan kamar ya kasance ya tafi sa'annan kuma aikinka da gabbanka ya nuna imani din wannan shi ne cikakken imani wanda za ka faɗe shi da harshe ya yi daidai da abin da ka kuduta a zuciyarka sannan gabbanka ya gaskanta wannan shi ne cikakken imani yazidu bi ziyadatil a'mal kuma imanin da muke faɗin nan yana karuwa idan aikin mutum ya karu wa yankusu bi nafsiha yana kuma raguwa idan aikin ibadar mutum ya ragu imanin sa zai ragu da can in ya gan wani abu na asha a tv bai kashe a lokacin da imani tana da kaifinta ana nan ana nan wani lokacin sai bari yana yiwa shi da zai kalla ba zai yi ta wasu ayyuka a tashi a benene a fada a tashi sai kalla yana yi yana tsaki yana yi yana tsaki wani radan ma zai kalla yana gobe shi yana dariya to kaga imani ya riga ya rasu ya rasu sosai ta yadda abin da yake ganin shi muni da yanzu zai baya jin komai a cikinsa to imani tana karuwa ne idan aikin mutum yana karuwa kuma yana kuma raguwa ne idan aikin mutum yana raguwa mutumin da yake a kamsu farawa a masallaci tare da jama'a kullum sai ga shi an fara raka shi a sallan azab da al'asar ne hujja aiki ne wallahi aiki ban gani a shi ba ba aiki ne wallahi to a kwana a tashi sha da madraban magriba ba ba za ta shi ana nan asuba ba da kyar zai dinga zuwa imanin ne yake raguwa kasancewa aikinsa ya ragu yace fa yakunu fiha an-nafs wa fiha ziyada kenan imani akwai rabuwa akwai kuma kari wala yaqbulu qawlu al-iman illa bil amal mutumin da yake na imani da Allah shi kadai ba abin bautawa da gaskiya sai shi to abin da ya faɗan nan bai zai cika ba sai aikinsa ya nuna idan ya kasance a aikace ya nuna cewa Allah shi kadai nuna ya imani kuma baya bauta wa kowa sai Allah to wannan imani ya san ya ta san matuka wala qawl wa amal illa bi kuma faɗi da kuma yin aiki shi ma baya cika sai dai da niyya wanda shi ne islam ya aka ne na yi kalmar shahada eh aka ne na yi kalla, amma sallan nan ina yi shi ne don wani abu in ma don a faɗa na yi ko don a gani ina yi kaga wannan babu islam to abin da ya faɗa da abin da ya yi ba zai amfane shi ba ولا قول وعمل ولية إلا بموافقة السنة to yana yiwa ka faɗa ɗin ka aikata ɗin ka yi niyya din amma ka yi shi ba yadda littafin Allah ya kawo ba shi ma ba za a karba ba na imani da Allah na imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma na yadda wajibi ne yi sallah kuma sau biyar a kowane rana amma ni na zaba a bayi in raka hudu kowane rakoyi na zaba wa kaina ba yadda annabi a sallam ya yi ba imanin ka zai amfani ba zai yi ba ikhlasin da zai yi amfani ba zai yi ba domin ne bai dace da sunna nan sallallahu alaihi wasallam ba wa annahu la yakuru ahadun bi dhanbin min ahli qibla kuma aqidan musulmi na gaskiya ba a kafurta wani daga cikin masu fuskantar alƙibla don zuri ba sai kafin yi don yayi zuri ba zunubin wanda ba kafirci ba ne ba a kafirta mutum domin shi to zancen da zai da alkhairawa ne ya kawo a nan zance ne mai faɗin sosai malam yake matsala na farko akan wannan zancensa يشيء الإيمان عند أهل السنة والجماعة يتألف من اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح يشيء إيماني أو أهل السنة ya auhawa ne a kan aƙida da zuciya kudurtawa a zuci da kuma faɗa da harshe da kuma aikatawa da gabbai wannan shi ne imani fahadi umuru talata yake wayannan al'amura guda uku nan dakhilatun inda fi musamman imani duk ya shiga cikin abin da ake ce da shi imani قال تعالى ألا مدعو كثير فالكياتي إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم kawai mumunai su ne wayanda idan aka ambaci Allah zuciyarsu zai raunana da tsoron Allah kaga wannan imani amma a zuciya ke zuciyarsu zai raunana da tsoron Allah wai za tuliyat alaihim ayatu idan aka karanta musu ayoyin ubangiji za zadatuhum imana sai kara musu imani yanzu imani ta karu ko bai karu ba ta karu domin ne domin jin ayoyin Allah sai imani ta karu Allah ya ce zadatun imana sai kara musu imani wa ala rabbihim yatawakkalun kuma akan ubangijinsu suke dogara dogara da Allah ba shi ma cikin imani kuma aiki ne idan ka dogara da wani Allah ba imani ba ne yana iya kai ka maka kafin to dogara da Allah shi ma imani sai Allah ya ce su nan nan allazina yuqimuna as-sala masu sai da sallah wanda ya nuna cewa suna amsa mumunai domin suna sallah suna ciyarwa a cikin ciyar da zubi dukiya ma duka yana cikin imani shi yasa aka yaki waɗanda suka hana zakka domin zakkar duka karkashin imani take sai suka ƙi sai sai na abokan ce ba zan taɓa bar mutumin da ya raba tsakanin sallah da zakka ba duk ɗaya ne in ka yin sallah a kama ka idan ka fi ba da zakka ma shi ma a kama ka أولئك هم المؤمنون حقا Allah ya ce wayanda muka yi bayanin su nan su ne mummunai na gaskiya wanda imaninsu ya sanya tsoron Allah cikin zuciyarsu wanda imaninsu jin ayoyin Allah ya fara musu imani wanda imaninsu ya sa su dogara da Allah madaukakin sarki shi wanda imaninsu su ya sa su suna sallah ya sa su suna yin zakka wa'annan su ne mummunai na gaskiya lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim suna da darajoji na aljanna a ranar tashin kiyama wajen ubangijinsu domin ne na wannan baya ɗaya da na wannan aikin wannan baya ɗaya da na wannan kowa gwargwadon aikinsa za a ba shi kuma aljanna mataki-mataki ne to wa'annan suna da darajojin aljanna a wajen ubangijinsu kuma suna da masira gafara domin ba dan Allah madaukakin sarki ya gafarta musu bane ba za su iya shiga aljannan ba idan zai musu hisabi akan kowane karami da babba to ba za su jira ba warikun rizqun kuma suna da arziki mai daraja shine aljanna din a cikin wannan aya malam yace fa bi hadhihi al-aya aw al-ayat a cikin wayannan ayoyi دخول الأعمال أعمال القلوب وأعمال الزوارح في الإيمان يعنون كيوا أيوكا زوتيا دا أيوكا غبي سنشدا كركة الإيمان دا أن كي وجلت قلوبهم يكي وعلى ربهم يتوكلون يكي يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة so koko wa mimma razaqnahu yunfiqun so duk nan ayyukan zuciya da ayyukan gabbai da bada sun shiga karkashin imani mala yake روى muslim fi صحيحه an abi هريره radiyallahu anhu qala قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبه فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماكة الأبى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان وأن عديثي قرران إلى نون سوى أي شيء دقبيت دقل نزل في هذا عرش دبابة نسكي إيماني النبي صلى الله عليه وسلم إيماني saba'in da wani abu ne ko suwa sittin da wani abu ba na reshe yana da reshoshi saba'in da wani abu ko sittin da wani abu wanda ya fi mafi cikin imani shi ne fadin la ilaha illallah kuma mafi kankantan imani imatatul adha an tariq mutum ya dan wani abu wanda zai cutar da mutane a kan hanya sai ya daga wannan shine karamin cikin imani to a nan an kira abin da za ka daga daga kan hanya domin kar ya cutar da mutane an kira shi ne imani sannan abin sa sallah ya ce wal haya'u shu'batun min al iman kunya shi ma wani rai ne na kanta cikin imani to kunyan nan a zuci yake yana da tasiri a gaba kunyan nan yana zuciya ne amma kuma sai tasiri a gaban mutane a cikin halin mutum sai tasiri to annabi sallallahu alaihi wasallam yake maka shi ma wani reshe ne cikin imani yace faqad dalla al hadith ala annama ma yaqumu bil qalb wal lisan wal jawarih min al iman yace wannan hadisi ya nuni A kan cewa duk abin da mutum yake yi da zuciyarsa da harshensa da kuma gabbansa دكا فينا شيء إيماني وأما ما جاء في القرآن من آيات كثيرة فيها عطف العمل الصالح على الإيمان وتشيل كيئة تنبيع إذا كان كراسي كتي إذا مو كتي دوائنا أبو بوا إيماني كتي وميزا ألا من أكتين تنسي أولا عليه بيهوى القرآني in ya ambaci imani sai ya ambace shi daban sannan kuma ya ambaci aiki na gari daban to idan ɗaya suke da ya sa aka ambace su daban daban na fata mun gane Allah zai ce wanda suka yi imani suka yi aiki na gari mun gane wannan to yace kamar yadda Allah madaukake sarki yake innal ladina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatu firdaus nuzula lalle wayanda suka yi imani suka kuma yi aiki na gari suna da aljanna na firdaus wanda shine zai zama musu masauki na bako da kuma fadin Allah madaukake sarki wanda yake إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية للي وين دا سكي إيماني كما سكي أيتي نذري وإنهم سونة يجل أليسا كما ألا من أكتب سبتيتي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن غدا للي وين دا سكي إيماني suka kuma aiki na gari Allah zai sanya musu ubangiji mai rahma zai sanya musu wata soyayya a ranar tashin kiyama to yanzu an kira mai imani daban da aka kira aiki na mai kyau daban to yaya imani ya shiga aiki yanzu Mala yake fala ya dullu al'afaf على عدم دخول الأعمال في مسمى الإيمان don an amfaci wannan a da juna baya nufin cewa aiki bai shiga cikin imani ba bal huwa min aqfil khas ala al'am shine a ambaci wani abu wanda yake da ma'anarsa gaba ɗaya sannan a ambaci wani a cikin kusa musamman domin mahimmancinsa kamar yadda Allah madaukakin sarki yake su tsaye da sallah da kuma sallan tsakiya sallan tsakiya na muke wani sallah ne la'asar to sallolin da aka ce a fayar la'asar baya ciki yana ciki sannan kuma aka sake ambaton la'asar daban ba don komai ban don mahimmancin sa ne to irin ka ne wannan imani da aiki na gari aiki na gari yana cikin imani ne an ambace shi ne domin sa bal huwa min عطف الخاص على العام وذلك أن أن التفاوت بين الناس في الإيمان يكون غالبا بالتفاوت في الأعمال yace dalili shi ne fifikon mutane wajen imani yana kasancewa ne wajen fifikon wajen aiki wani ya fi wani aiki amma dukkan suna da imani don wannan ya fi wannan aiki ba za a korewa wannan imanin ba وفي الأقوال أيضا لأن القول عمل اللسان hakan nan ma daga cikin wanda ake faɗi a baki aiki ne na arke bal innahum yatafawatuna fima yaqumu bi qalbi qulubihim su ma sun bambanta har abin da ke cikin zuciyarsu ma ya bambanta قال الحافظ في الفتح نقلا عن النووي Abid ibn Hajar al-Asqalani ya fada cikin lissafin Fafaku Gari ya ɗauki wannan magana daga Imamun Nawawi ne wanda yake nawa annam Imamun Nawawi ya ce wal azharu al zance wanda ya bi bayyana zababbe wanda aka zaba anna tasdiq yazidu wa yanqus cewa gaskantawa shine imani yana karuwa yana kuma rabuwa bi kasratin nazari wa wudu'il adilla da yawan duba zuwa ga dalilai a ayoyin addini da kuma yadda dalilai ya kasance wato mutum ya fahimce su to da aka ne bambancin imani yake bambanta wani ya zaka na imanin siddiq aqwa min imani ghairi shi ya sa imanin sayyidina abubakar siddiq ya fi karfi a kan imanin waninsa da nan ta san yi isra'i da mi'raj washe gari a tsibari da ya ba su labari da yawa sun yi shakka me zai sa kuwa su yi shakka da yawa sun shakka har wayanda suka ba da ina abokan baya nan a wannan wani lokacin ya tafi bayan gari yana da yana da gida a bayan gari yana da iyalinsa a wurin a nan yake da ya dawo cikin gari mutumin da ya fara kaduwa da shi ta hanyar izilanci ya fada mishi ya ce ba ka gan abin da abokin ka ce ba yau sabon da ya kawo shi ne cewa yake da daren nan ya yi tafiya daga nan makka zuwa baitul makdi kuma daga baitul makdi har ya tafi zuwa sama na bakwai kuma ya dawo duka a cikin dare guda sayyidina abubakar yake ya faɗa ka yake eh ya faɗa yake idan ya faɗa ka na yadda gaskiya ne ta yaya zan ci yana kawo min labari daga sama ko yaushe ina ji ina imani shine wannan ne zan zan ji imani to wasu malamai sun ce ma akan aka aka sanya miki a siddiq wannan lakabin siddiq mai gaskantawa so imani kowa ya bambanta a lokacin da za a ba da taimako na dukiya kowa yana zuwa da tashi annan sallallahu alaihi yana so ya sani menene kowa ya kawo me ya bar wa iyalinsa wannan ya faɗi tashi wannan ya faɗi tashi sai na abubakar da aka tambaye shi ya ce babu abin da ya rage duka dukiyarsa ya kawo ya ce mai kabar wa iyalinsa iyalansa ya ce na bar musu Allah babu wanda ya yi wannan cikin sabon Allah alaihi wasallam to imanin kowa ya bambanta ba yau ya fara wannan ba lokacin da za a yi hijira daga makka zuwa madina shi na abokin tafiya nan fa sallan guzirin tafiyan ma gaba ɗaya shi ya yi dukkan dukiyarsa gaba ɗaya ya ɗide domin wannan tafiya da aka zo Kakansu a lokacin shi da musulunta ne amin mahaifin shi abubakar ɗin ka lokacin da musulun tare sai ya kiro ‘ya'yan wato kakansu kenan ya kiro jikokinsa wanda su ne ‘ya'yan sa yi ya ce kun gani ko babansu gaba ɗaya ya tafi da ya bar musu ko kifi. duk arzikin da yake da babban yaka asma sai ta tattara shi wannan mutum ko abin da kawo ne sai ta tattara wasu abubuwa kamar dutse kamar abin da ya ta jera shi sai ta rufe da tsalle sai ta ce kaka ka zo ka gare dukiyar da ya bar mana sai ta yanke hannu ya taba ya ce ba a yi na ɗauka har ya tafi da duka dukiyar ne kuma babu da abin da ya bari ita ne wanda take kai musu abinci a cikin wannan rayu. to ita ne kai wannan to sai na abubakar ba yau ne ya fara ba to da zai yi ka ce imanin ka yana daidai da imanin kowa daga cikin sabon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am ويؤيده أن كل أحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل كما يبدأ قوة يسني سوى أبين ديك زوس يمو زوس يمو لا أما ولي ينا سين ولي سيكا كان أبو قدا بيوني أما ولي يفي كمكا أبين ننسو أقريا سيدا ولي ثم dukkan su yana cikin zuciyar بس ba su iya حتى إنه يقول في بعض الأحيان الإيمان أعظم يقينا وإخلاصا وتوكلا منه في بعضها أروى من وقت كيف صعب الحيدة كانت إيمان يا زومك من كل شيء وأن ولي أبياء فعيدة كيف كيف زنو سير الزوغر بلا كيف أن نظم ماشي وأن ذا بسبب فعيدة كيف wani lokacin kuma sai ka san wani abu ya faru ka nuna gajiyawa duk kai ne guda ɗaya ka kuma ɗaya waka zalika fi tafsir adkan nan ne ma wajen gaskanta abu wal ma'rifa da kuma sani bi hasbi buhulul marayi wa kasratuha gurgudu yanda dalilai suka bayyana da ba mutum da kuma yawa abin da yake da shi na dalili sai gaskantawarsa zai yi ƙarfi fiye da wani za mu tsaya kan wannan wanda muka yi yayi daidai da imamu na dasa wanda muka yi kuskure da za su samu da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ayi hakuri da mu